Tun bayan samun mutum na farko da ya kamu da cutar corona a Nijar a watan Mars na 2020, mafi yawan ma'aikata sun fuskanci canji a game da lokutan su na aiki. a cewar ƙwararren likita kuma masanin halayyar ɗan adam dr maina kafugu wannan hali misali ya yi sanadiyar ragowar zuwan marasa lafiya a gidajen likita saboda rashin yarda tsakanin jami'in kiwon lafiya da marar lafiya sabon al'amari ne ga kowa komai ya canza musamman matakan tsafta da kariya duka ana girmama su tsaya da marasa lafiya kowa yana ƙoƙarin kiyayewa ana ɗan kakkau da kai ga marasa lafiya da suka zo duba lafiyarsu kuma masu lafiya suna kaucewa don gudun kamuwa za ku ga akwai asibitoci inda ake kula da masu fama da corona marasa lafiya ba su ma zuwa waɗannan asibitocin annobar corona ta rage yawan amfanin da ake samu a cikin wasu fannoni na aiki kamar sufuri tsakanin raguwar lokutan aiki ga wasu da kuma tsaye da aikin kwata-kwata ga wasu mutane da dama ne lamarin ya yi tasiri a kansu musa maman dadawa mai kula da layi ne a wata tashar motoci a yamai eh, akwai matakan da gwamnati ta ɗauka killacewa shama'a sun rage kai kawo idan aka ɗauki misali 'yan kasuwa sun rage yawan tafiye-tafiye kun san ɗan kaɗan da muke samu daga matafiya ne wanda mun samu ciwo kan matsalar eh gaskiya gwamnati tana dafa mana saboda sau uku suka ba mu taimakon abinci yanayi ya fara canzawa muna fatan abubuwan su sake da kyau a yayin da wasu masu sufuri suka dace da tallafi daga gwamnatin nijar wasu ma'aikatan ba su sami taimako ba a cewar idrisa jibrila sakatare general na babban kungiyar kwadago ta nijar sai dai ta n mu ajiye batun a majalisar shawara ta kwadago dangance da matakan da gwamnati ta ɗauka bisa aiki da matakan kariya a cikin ma'aikatan gwamnati da ma masu zaman kansu da kuma matakan dafawa da gwamnati ta ayyana ga ma'aikata masu zaman kansu sannan mun ayyuka masu yawa akan wayar da kai da kuma haɗuwa ta ba da labarai saboda al'amari ne da ya kamata ga baki ɗaya musamman ya kamata a yi a nijar sassauta matakan da hukumomi suka ɗauka domin yaƙi da annobar corona zai iya ba da damar farfado da ayyukan yau da kullum da kuma tattalin arziki.